أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله كما ردك القول لنا قبات وأزي أولي ما تأوري zan gabatar da mai addu'a domin ya yi addu'a sai a saurari karatu daga bakin maluma Allah ya ba mu dacewa wanda zai muna addu'a shi ne malam adamu taila shi zai muna addu'a sai zo kusa ya muna addu'a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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ورحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم يا رب يا الله إياك نعبد وإياك نستعين ya Allah muna roƙonka wannan karatun da za a yi Allah ya ba da nasara Allah ya karɓa muna ibadodinmu wannan auren da aka kira walima Allah ya sanya alkhairi a cikin sa Allah ya fitar da shaidanin mutum da na aljani sharrin sa Allah ya fitar da sharrin shaidan na mutum da na aljani albarkan manzon Allah sallallahu alaihi sallam muna roƙon Allah a sardiya wannan walima yawan musulmai maza da mata waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah shi gafarta musu Allah shi yahe musu Allah ya kai haske a cikin kaburkansu mu da muke raye Allah ya sanya mu rayuwar mu albarka Allah ya sanya mu rayuwar mu albarka in cika mu ta zo ko dare ko rana Allah ya sa mu cika da kalmar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah ya uwan musulmai waɗanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya muna roƙon Allah ya uwan musulmai da suke cikin tashin hankali Allah shi yaye musu Allah shi yaye musu damuwa mu kuma Allah shi muna kariya wannan siyasa da ta tafi muna roƙon Allah alkhairin da a ciki Allah ya bamu alkhairin da a ciki Allah ya bamu sharrin da a ciki muna roƙon Allah Allah shi muna kariya Allah shi muna kariya Allah ya sa mu ƴan Najeriya mu yi da'a ga shugabanci da abin da muke so da abin da ba mu so ga abin da duk bai saba mu shari'a ba ya hayya ya mu ya rabbi ya Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in alhamdulillahi rabbil alamin مالك العظيم الكبير وغني اللطيف khabir. المنفرد في العزة والبقاء والإرادة والتدبير الحي العليم الذي ليس كمثل شيء السميع البصير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير نعمده حمدا عبدا المعترف بالعجز والتقصير فهو الذي هدانا للإيمان وجعلنا من أمة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأنام اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين اللهم احتم لنا بالإيمان اللهم احتم لنا بالإيمان وجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماعة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماعة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماعة الأعداء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين wabarakatu insha Allah wanda zai fara gabatar da wannan wa'azi